الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما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 a nan cikin garin funtuwa a katsina state mahaɗu domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma muna safiyar litini ashirin ga watan ramadan ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya yi daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya alhamdulillah cikin falalar Allah da ni'imarsa Allah ya raya mu har mun ga ashirin ga wata mun kammala goma na farko goma na marmari goma na biyu goma na wuya goma na uku da za mu shiga goma na murnar sallah taimako ne da Allah ta'ala ya mana in ba haka ba mutane da yawa an fara wannan wata da su ba su ga ƙarshen sa wallahi akwai ɗumbin mutane wanda sun ga farkon watan ramadan amma wallahi ba su ga ƙarshen sa ba da su aka fara azumin labi lafiya a ƙarshen ƙarshensa ba ko jiya an yi man waya ɗaya daga cikin malaman makarantarmu tana karantar da physics wa yara 'yan sakandare aka ce aka faɗa man cewa mijinta ya rasu lami lafiya ya aka fara azumi da shi tiriyan tiriyan ya azumin mukan shi duka lokaci ɗaya ciwo ya kama shekaran jiya ko da aka je asibiti ya ce gagarin kuna to jama'a adadin maza da mata wanda ba su ga ashirin ga watan ramadana ba a duniyan nan wallahi suna da yawa to mu da Allah ta'ala ya sa maka gani to mu ɗauka cewa akwai manufar Allah kan haka ɗin su da ya karɓi rayuwarsu ba ba ya san su ba ne mu da ya bar mu ba wani abu muka bada ba to me ya kamace mu me ya amfani da damar mu yanzu haka ɗayar mu ba ta da tabbacin cewa za ta kai sallah a yi sallan da ita ko ko ita ma za ta bi sauran marigaya ko akwai wacce take da tabbacin za a yi sallah da ita bana in akwai ta ta daga hannu ta ce Allahu akbar akwai ta ni dai na sa ramma ba haka ne ba mu da yakinin za a kai sallah da mu haka ne to shi yasa yan uwa nake so in baki shawara a saurara wallahi goman ƙarshe lokaci ne na dagewa lokaci ne na mai da hankali kan ibada lokaci ne da ya kamata kirban ya himmaki tsoron allon ke fi na da kyautata alaƙar kike da sauran mutane kyautata mu'amala ya fi na da taimakon mutanen ki yafi na da ibadar ki ma ta karu ta fata da nana Aisha radiyallahu anha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance in goman ƙarshe suka shiga jadda wa shadda mi'zarahu أهله النبي صلى الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan rubanya himmarsa yakan nisanci iyalansa ba yakan nisanci dakunan iyalansa ba wata wanda za ta karɓi kwanan aure a waɗannan kwanakin an shagaltu da ibada dare da rana yakan tashi iyalansa ai ta sallah da haka ba lokaci ne na wasa ba kwanakin da za mu shiga cikinsu ne akwai lailatul qadri wanda Allah ya ce khairun min alfi shahar da haka yar uwa mun gama goma na biyu daga yau azumin da za mu ɗauka gobe za mu ɗauka cikin goman ƙarshe ne da aka a tashi a raya darare wacce ta sami iko wacce ta sami iko tsakar dare a cikin gida a ɗakinta ya ma lada. ki miƙe ki bautawa Allah bauta irin na mai bankwana ki bautawa Allah bauta irin na mai bankwana irin bautar wacce aka faɗa mata cewa gobe za ki mutu to ya kuke kallon a daren nan za ta yi barci jama'a mu bautawa Allah bauta irin na mai bankwana domin ba wanda ya san cewa Allah zai kai shi baɗi ko ba zai kai shi ba za ki ga wani azumin ko ba za ki gani ba akwai wanda ya sani jama'a a tashi a yi aiki wacce ta san cewa in har ba ta zo masu in a gida ne ba za ta iya ba to ba laifi ba ne alaramma na jagorantar sallar ta hajjidi a nan masallaci an fara da gajiya tun karfe ɗayan dare za a taho masallaci a tsaya a tuma Allah bauta da haka in ba za ce iya a gida ba in za ki yi a gida ki yi a gida ya fi lada in ba za ki yi a gida ba ki zo masallaci an ware makori kuma ki zo don Allah ba a zuwa da waya mai zai sa a zo da waya masallaci in kina gudun in kin ije a gida za a ɗauki ki kashe sai ki sa a jaka tana kusa da ki ‘yan mata ba a magana da kowa cikin samari an fito addini ne duk wacce ta yi tsautari iyayenta ta ce za ta zo masallaci amma already sun yi waya da saurayinta ya zo ya mata rako wallahi ta ci amanan Allah ta ci amanan annabin Allah kuma Allah ya ce ya ayyukan ladina amanu la takunu laka war rasula wa takunu ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ta'ala ce ya ayyukan ladina amanu ya kuma munai la ta hunullaka ku yaudari Allah Wa rasula kuma kar ku yaudari annabin Allah wata kunu amanatikum ku yaudari amanar da aka ba ku. in kin zo masallaci sallah ka zo da wata za ta yi amfani da masallaci ke chatin ta yi amfani da lokacin sallah sai magana da wani saurayi ta zo masallaci ta isa mutane da surutu duk ta ci amanan Allah da annabin Allah ibada kawai aka fito yi da aka adage a ita ibada Allah ya taimake mu kafin mu ci gaba da tafsirin suratul waqi'a akwai tambayoyi da muke da su wanda za mu rage Allah rama bismillah na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam akwai eh, akwai na waje ko to wannan na waje ne na farko ke na'am assalamu alaikum ala kuna ji kuwa kuna jin tambayan alaran ma ko ko ba bari ba tsin baya yi <laughs>

akwai waɗanda suka ba da gudunmawa wasu sun ba da naira ɗari biyar wasu sun ba da naira dubu ɗaya wasu sun ba da naira ɗari biyu eh, sun ba da naira ɗari wasu sun ba da naira hamsin duka eh, jiya an miƙa su ga jagorori na agaji mata suna buƙatan a sanya su a cikin addu'o'i wata tana so a yi wa mahaifinta wata tana so a yi wa mahaifiyarta wata tana so a yi wa mijinta wata tana so a yi wa yaronta a cikin eh, wacce take so a yi wa yaronta akwai wanda 'yan garkuwa suka tafi da shi wanda take so a sa shi cikin addu'a Allah maɗaukin sarki ya kubutar da shi wannan shi to dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa domin neman addu'a muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya bukatunsu wacce take da wani damuwa ke da wata damuwa Allah ya yi mata wanda ɗan kidnapping suka yi garkuwa da da wani nata Allah ta'ala ka kubuto da shi Allah ka kubuto da shi Allah ka ba shi mafita dole wadda ta ba da ko naira hamsin ne da manufar kai ne da wannan sadaka Allah ya biya mata bukatarta ya Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sufofinka kyawawa Allah ka biya bukatunta Allah ka biya bukatunta Allah ka rufa asirin kowa a wannan daman zan dauke a wannan dama na yi godiya gare ku gaba daya bisa haɗin kai da goyon baya da kuka bada domin ganin an taimaki marayu tsakanin shekarar jiya asabar zuwa jiya lahadi da muka sa rana cewa za mu yi lancin don a taimaki marayu kun haɗa ma marayu naira dubu ɗari biyu da hamsin da takwas da ɗari hudu da ashirin kun yi gagarumin ƙoƙari naira dubu ɗari biyu da hamsin da takwas da ɗari hudu da ashirin wannan abin da kuka haɗa kenan shekaran jiya da jiya to kafin shekaran jiya da jiya kun dinga ba da sadaka tun ran da muka fara tafsir yana da a hannun ma'azi wanda shi kuma ya haura dubu ɗari da haka dai muna sa ran insha Allah ta'ala a wannan majalisin kafin mu rufe tafsir ɗin nan muna sa ran za ku haɗa wa marayu abin da ya wuce dubu ɗari biyar rabin miliyan domin aka ɗauko goben allah da na ce su kawo man bayanan nawa aka tara kafin mu ƙaddamar da laucin shekarun jiya kaga in muka haɗa muna jin ƙanshin dubu ɗari hudu to kafin a rufe tafsir muna roƙon allah ya aiko da hanyoyinsa ya buɗa maku ya ba da zuciyan yi a haɗawa marayu abin da ya wuce dubu ɗari biyar kuma a nan za ku kawo marayu su yan agaji za mu ce su bi ku su bi masu marayu sun sani su kawo sunayen marayu ko yanzu ma yanzu haka ai tun jiya nan mun sanar da cewa duk marayu gaba ɗaya da suke makaranta su je ko akwai hatsi marayun nan makera wancan so ɗin cike yake da kayan abinci da taliya da masara da dawa wanda bayan Allah suka taimaka saboda Allah dan a taimaki a ciyar da iya marayun nan makera shi ko wannan gudunmuwa da muke nema na marayun funto ne gaba ɗaya kun gane shi wannan kudin da kuke haɗawa wanda muke nema a yanzu da waccan makaranta ta marayu ne gaba ɗaya marayun funtuwa saboda ita wannan santa ta tafsiri ba ta makera ce kaɗai ba ta faɗin funtuwa lokal gamman ne gaba ɗaya duka da sauran su mai ruwa ne ƙauyaku da garuruwa da suke kewaye da funtuwa matuƙa suna cikin lokal gamman ɗin funtuwa to suna da haƙƙi kun gane ko da aka marayu ne masu yawa Allah ta'ala ya taimake mu amin na assalamu alaikum malam ya halatta mace ta sha magani domin kar ta yi al'ada saboda kwana goma nan masu zuwa ya halatta ta ce ya halatta mace ta sha magani don al'adar da ya tsaya ta yi ibada in dai an samu ƙwararren likita wanda ya tabbatar mata da cewa shan maganin ba zai cutar da ita ba sai ta sha da manufan ta tsaya ta yi ibada ko ta da manufan ta aikin hajji malamai sun ce ba komi an tambayi ta alamin islam manyan malamai na duniya a cikin littafin na nawazil sun ba da fatawa da cewa mace tana iya ta'atsin hubu shan wasu ƙwayoyi. ko a yi mata wasu allura wanda jininta zai tsaya jinin haiza ba zai zo ba don ta samu dama ta yi ibada na'am sai wata ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam ina da yaro ne matashi ina so a taimake ni da addu'a idan an ce ya yi sallah baya yi ko da an mishi magana sai ya hasala to Allah ya shirya miki wannan yaro na yi Allah ta'ala ya sa ya gane sallah kuma ya rike sallah shi yaro ana koya masa sallah ne tun ma kafin ya girma tun kafin ya yi wayo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ku tabbatar da kun ba yaran ku tarbiyyar sallah ku ba su horo na iya sallah maza da matansu tun suna 'yan shekara bakwai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in za kai shekara goma shekara nawa kuna koya mun sallah kenan daga bakwai zuwa goma shekara uku ko still sai yaro ya fara wasa da sallah bayan ka koya mushi tun yana shekara bakwai annabi yace ka dakar ka dake shi annabawan Allah abu na farko da suke umurtar iyalansu shine sallah wa kana ya'muru ahlahu bisalati wa zakati kun gane ko da aka kita ma yaron addu'a gashi ya daga kila ya girma ba zai da ku ba amma ba haka ba da za mu ki ba shi kai da haka annabi shi ko ki faɗa baban shi ya zane shi in kun mashi nasiha ya kiji a ya girma yana wasa da sallah yana fushi ku ba shi kai wani lokacin asabe bebe asabe luwa azabi ba ta san alhamdu ba sai ta zuƙa a makogoro da haka eh, wani lokaci sai an ɗauki bulala Allah ta'ala ya taimake mu na na'am sai wata ta ce malam tambaya ta a nan shi ne. Eh, malam dan Allah mutum ne yana da 'ya'ya na to kuma yana so ya buɗe musu gurin sana'a amma kuɗin ba na halal ba to yana da kyau su yi sana'ar da su kenan koko ah to shi dai shi wanda ya sato kuɗin ba na halal ba ma'ana duk wanda ya samu kuɗin da ba na halal ba abin da yake wajibi ga shi shine ya mayar da kuɗin zuwa ga inda ya samu su hanyar da ya samu ba ta halal ba in kuma waɗanda ya karɓan ba kuɗin bai san ina zai gansu ba ya san dokar da kuɗin amma bai halarta mutum ya ci ko ya amfani da kuɗin da yake ba na halal ba amma su in yaran ba su san ina ya samu kuɗin shi ba shi ne ya san cewa ba na haramun ne amma Allah su yayan ba sani ba su sun ga su ne kawai da kuɗi ba san ina ya samu ba an gane ko ƙila mace ce ta je ta karuwanci sai ta samu kuɗin karuwanci to abin da yake wajibi zamanin lafafi habisa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk kudin da aka samu da karuwanci ko da dautu ko kudin da aka samu na kawalci dillancin matan banza a kai mazan banza aka tara kudin ta wannan hanya ko lesbians mace tana zuwa ma mace yar uwarta aka samu kudi ta wannan hanyar sai mace ta tara kudi amma tsakanin ga Allah ita ta san karuwanci ta yi to tana so kuma ta ɗauki kudin nan da ta yi karuwanci ta samu ta buɗe mai 'ya'yanta sana'a da shi to za a yi mata nasiha cewa wannan kudin haramun ne ta kashe shi tunda ta daga ta same shi a karuwanci ta tuba ma Allah ta yi sadaka da shi ba kudi ne mai albarka ba ta tuba ta daina sannan ta zaki kudin ta sadaka da shi amma in har ba ta yi haka ba ‘ya'yanta ba su san mai ta yi ba ita ce can ta san cewa karuwanci take yi su ‘ya'yanta ko su dai sun ganta da kuɗi su dai sun ganta da kuɗi to in ta bude masu kasuwancin da shi kasuwancin kuma na yaran ne su ba ruwansu ai Allah na iya sa kuɗin albarka saboda ita ta ba su kyauta ne zunubi na kanwa yana kanta zunubi na kanta an gane ko na ga an kama wata mata a kano cikin azumin nan tana abuja ne tana sana'an tuwo da sauran kayan abinci amma ita 'yar kano ce amma tana duk kwajakshin hanyar shiga abuja inda za ka nufi wajen silata a nan take sana'an tuwo tana da 'ya'yan mata da samari a kano da ubansu ya rasu ya mutu ya basu an bar mata marayu. wucewa take to tana sana'arta a dukko egyptian amma in za ta dawo daga dukko sai ta yi guzurin wiwi da koken da kayan maye sai ta ci cusa a cikin jakanta ta hada da da kuka da kubewa a jaka duk da ta ninninki abu sai ka zo da su kano kayan shaye-shayen in ta zo kano a kano kuma ɗan kwana biyu da za ta yi kafin ta koma wajen sana'ar ta to sai ta rika siyar da wiwi koken kayan maye in ta gama cin kasuwa a nan sai kuma ta ɗauki kuka da kubewa da sauransu kuma yake jin kwajakshan da je sana'a zuwoto to Turannan sai gashi a gaban 'ya'yanta na ga bidiyo ɗin an kamo ta ndla sun kama ta asirinta ya tonu ndla sun zo sun bincika a kama ta aka yi ɗin ɗinta gaban 'ya'yan nata ya'yan suna ta kuka dan jarida na tambayanta sun san kina yi ta ce wallahi ba sani ba ita ta yi shekaru tana tuwanta ba maimakon ta tsaya ma sana'arta ta toto ta halal a to sai ta hada alhaqqu bil an gane falabisatil haqqa bil batil sai ta cudan ya ƙarya da gaskiya to haka ina daraja ina mutunci ku tsaya ma halallun an gaje ku tsaya ma halallun akwai mata da dadewa na yi mata wa'azi kuma ina sa ran wa'azin nata wa'az alhamdulillah da dadewa makarantar da nake shugabanci akwai makaranta da nake ni ne daraktan makarantar a zaria makaranta ce babba akwai yaran ku da yawa yan nan mutuwa akwai budin akwai dai akwai wayak akwai neko akwai jam akwai abubuwa da yawa akwai yan baya babban makaranta ce to wata ta taba zuwa ofis dina hankalinta a tashe a lokacin ta zo ta yi man bayani sai ta kasa sai ta kama kuka da shi dai ta kasa ta tafi wani lokaci kuma ta dawo to a ranar ne ta ta yi man bayani ‘ya'yanta suna makarantar mu tana da ‘ya'ya guda shida suna firamare yara ƙanana ita take biyan masu kudin makaranta ko ubansa na nan da rai sai dai rabuwa suka yi da uban da suka rabu da uban ta shiga bilicin ta shiga abubuwa ta zama su ki legas sai dai ta faɗa man walla ta yi ne don ta riƙe yayanta sai ta bar zariya ta tafi wani gari can ta je tana karuwanci da hudodi da maza da sauransu da haka har turo da kuɗi ta haka take turo da kuɗin biyan mayaran nan makaranta da haka har ta sai ɗan ƙaramin gida in ta zawo daga barikinta sai ta zo ta zauna tare da yaran tana turo kuɗi ana masu sutura tana ciyar da su domin mijin ba shi da kirki ya bar mata nauyin yaya gaba ɗaya bayan sirrin sai ta in ta zauna ita kowai wai a hana ta hanyar yayanta za su lalace hmm. kuma ita ta lalace A wani shekara da shekaru aka take sai da abu ya ɗauko su kurkucewa kasuwa ya fara da baya ya zama kuɗin ma da za ka rika samu tana biya musu kuɗin makaranta a biya gagara ba matsaloli ga rashin lafiya a fara kama ta wallahi bai wa allah nan gudun ban tausayi ta yi bayani cewa tsawon shekarun nan malam da nake turo da school fees ɗin yaran nan ta ce wala ga abin da take yi maza take ba ta ciki ne take turo musu abin da za su ci take turo musu abin da za a biya musu kudin makaranta ba ta wancan gari ba ta wancan ba ta wancan otal ba ta wancan to daga nan nan numfasa na na tausaya mata ne mata fada na ja hankalinta na ba ta shawarwari kuma na ce mata kar ta yarda ta bazariya ta koma ta zauna na kuma nemo mata sponsor wanda zai ɗauki nauyin karatun 'ya'yanta na ma wani magana na shekara ba yakan biya ba yara tun da nemi shi irin wannan bayani cikin mutanen sai ɗauke nauyin yara dama already mu a makaranta an ɗauke mata mutum biyu wanda da ba kyauta take tun hudu take biya ma to sai shi ya ci gaba da biya shi guda biyar ma ya biya tun da dama makaranta ce ta ba daya to ɗaya ma ya ɗauki yana biyan mutum biyar ita kuma muka ba ta jari na ce ta zauna har ta samu ji ta aure daga baya na ji an ce ta sayar da gidan amma da yaranta suna nan suna karatu so irin wannan fitinar wannan matsalar mata ku kai hankali nesa karki yadda bakin cikin namiji ya miki shiga wuta ki yadda bakin cikin ɗa namiji ya miki shiga aljanna amma wallahi wani matsiyaci in ya guma maki akwai matsiyatan maza mun sani Allah ba su da kirki in wani ya guma maki to in ba mace tana da tarbiya da nutsuwa ba wala ko menene ma sai ta je ta shiga wata ta shiga karuwanci ne saboda bakin cikin namiji to in ba ta da teti kawai sai ta sai ta gama kuma ma kuma menene ta je ta zama ta kan manta a can karuwancin ma mazan za ta da su akwai wani audu tsallon tsiyadan yana nan zaki ki je ki cin mashi a can to abin da ya fi ku rika dogara ga Allah miji yana iya sai wani namijin sai kin haihu da shi dukkin tsufa ma ba wani abin sha'awa tare da shi di ya gama tallafo ni mugu sannan kuma zai ce wa ya sake ta saboda Allah akwai yadda ya kai wannan ka aure yarinya budurwa garjejiya saboda Allah komi ya ji full option shi kenan kai kuma bayan ta zama kalitanta ya canza abubuwa ya canza shi ka su roman demokuraɗiyya shi kenan kuma sai ka sake ta akwai zalincin da ya kai wannan hajiya mamana eh to a koran da ba sa tunani in ka daga ka auri mace tana yayinta tana ganiyarta bayan kwana biyu canta dole zai tattanza an gane abubuwan za su canza halittar halittarka zai canza a kan nata zai ku to sai ka tuna baya ai ba a ka aure ta ba an gane ba a ka aure ta ba in fuskanta ne ya kamun ai duk kai kan a fuskar ne ya kamun ji in ji abubuwa duk zai ka tuna to wasu ba sa tunawa to ku kuma ku daina fushi irin wannan ya kai ku da sabon Allah hmm. an gane da haka shawarar da muke baki in kin san kudin ki na haramun ne kar ki ce za ki ɗauki wannan kudin ki kashe wa 'ya'yanki kudin haram kuma ki sadaka da shi su ce masu addu'a Allah ya ba su na halal saboda sunubin yana da a kai in kudin zane ne kika tara ki sadaukar da shi ki tuba wa Allah amma inda a ce za ki ba su kudin ki buɗe musu wajen sana'a ba tare da san san me kike yi ba to Allah na iya sa musu albarka a ciki ke kuma dai wannan kudin na haramun ne Allah zai miki azaba kansa Allah ya tsare mu in ba kin tuba ba in kin tuba in ka zana ne in kin tuba shikenan ko kin kashe kudin ki ba laifi in dai kin tuba Allah ya taimake mu na alarma sai tambayar ta gaba ta ce malam ina so a mana faɗakarwa akan waɗanda suke yin sallah yadda suka ga wasu na yi ba tare da sun koya ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sallu kama muni usalli kowa ce salla ne yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi kuma ba za ki iya yin sallah irin na ma'aikin Allah ba sai kin makaranta sai malamai sun koya miki ita sallah a aikata annabi ya karantar da ita ya hau kan mumbarinsa ya karanta ya nura masa abai da ake sallah a aikace da aka lalle ki je makaranta ki koya ake sallah ba ki rika sallah kawai kamar yadda ke ga mutane suna yi ba na'am na'am sai wata take cewa malam mutum ne yake yake rikon maraya shi yake masa komai da komai to sai kwamitin marayu suka ba ma marayan nan tallafi na kuɗi shin idan na rike zan iya zan iya amfani da kuɗin ko kuma ko kuma yaya Allah ya hana Allah ta'ala ya hana a cikin alqur'ani na'am kar ku ci dukiyansu wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim kar ku hada dukiyanku da tasu ku hada ku cinye Allah ya hana in kin yaka kin ci ta balbal dole ne ki ware mishi ki sai mishi kaza ko ki sai masa akuya da daga haihuwa in ya girma ya kai munzali ya taso ya cimma dari daga na akuyan in ta yayyafa ki sai mishi fili shi yadda shi da kike da ɗawaina da kike Allah ya karɓa kina wa Allah amma ranar duk da wani ya yace ce ga naira dubu ɗaya to yanzu wannan na maraya sai ke masa asusu jefa bayan kwana biyu ki bude masa account da ya sami dubu daya ki ce je ki kakkaiwa mai POS ya cire cajin naira dari ya sa maka an gane ki rika tara miki kuɗin shi kake ci dukiyar marayu sisi taro bakin ki kanin ki ko da ita take masa ko da ke kike masa komi da komi hmm. kudin sa ke ce sa ke ce komi sa ke ce an gane sai rannan sai aka aiko mashi da kuɗi an ba shi gudunmuwa to in dai wannan gudunmuwar ta ce in za a yi wani abu sai dai ki kashe mashi shi kamar ki ɗauki gudunmuwan da aka ba ki sai mashi takalmin sallah ki ɗauki gudunmuwan da aka ba ki ki sai masa rigar sallah ki ɗauki gudunmuwan da aka ba shi ki biya masa kuɗin makaranta an gane ke ci tsayar da nakin sai ki ci gaba da yin masa amfani da nasa an gane ko amma kama da cewa aike kike masa da aka wannan bari ki je ki sashi a adashi naki wannan bari ki kashe ki ki ƙara jari to kin ci kuɗin marayu Allah ya ce wuta mutum yake mun gane ko Allah ya tsare mu na assalamu alaikum wala Allah ya kara ma malam lafiya da imani tambaya ta ita ce uwa ce ta amshi gadon ɗanta to babba ne amma ba shi da cikakken hankali to sai aka rinka sace kudin har suka kare bata ba shi ba to yanzu waye zai biya kudin to to uwa dai kun ji uwa ce ta amshi gadon ɗanta da ubansa ya mutu da adana ya aka yi ya aka ta ce wai ana ta sacewa yi ta ba mun san najeriya nan ma abin da bai faru ba wata shugaban jam da aka taba yi a kasar nan ma nan nan ba ba da a lokacin ba buhari ita ce shugaba ta jam gaba ɗaya na najeriya da aka tara biliyoyin kuɗi ita ce wani maciji ya shigo ya cinye aka rubuta aka ce ok macijiya cinye eh to macijiya yi to aka rubuta wani macijiya yi kudin to shi ne ita ma wannan tana cewa an sace kudin to ko an sace ko ba a sace ba ala ayya halin ke uwa ce uwa in ta sun yi kudin nan ta ba kudin sai dai ta nuna solidaritin ta gare shi ba ta nuna ta gata ba ba za ki biya a lahira ba duk abin da ɗanki ya tara in kika cinye kin ci halal an gane ko a sace ko ka a sace kudin ɗanki amma ya kamata ku rika jin tausayin yayanku wala duka mu hankalin mata ce ki a yau in mutum ya mutu ya ba ƴaƴa in bai sa'an mata ba dukiyar kama da kawa halaka ma maimakon a bar wa 'ya'yanka su karfafa da dukiyar wallahi in ka samu wata gazar sai ta je ta aro wani mijin suna cin dukiyar ka suna zagin ka ni na ga wannan da ido na ga hajiya ta ma a tambaye ta ta zan komi hajiya ta ga ta can ciki ta zan komi wallahi malam a ah. akwai wani bawan Allah da wani bawan Allah ya auro ta mata shi yana aiki a Kano har ya bar duniya wala ko ba mun bai taba siya ba ya sha wahala amma ta haihu da shi ya'ya hudu sannan ranar na sun matsu ranar sai ƙanuwarta za ta yi aure ku tsaya ku ji darasi ku ɗauka ku ba kuma ku kiyaye Ƙanuwarta uwa ɗaya uba ɗaya za ta yi aure sai ya baro kano ita dama matar ɗan zariya ce amma mijinta ya kai ta kano suna wajen aiki shi wadda za ta yi aure sai ta taho tun kafin ranar biki kanuwar ta uwa ɗaya uba ɗaya ta bar shi da yara shi kuma saboda yara na zuwa makaranta a kano da zai zo ya ɗibo yaran nan gaba ɗaya suka shigo motan haya suka taho ko da suka taho suka zo zariya aka yi biki ya kwana biyu sai za su koma sai ya ɗauki babban ɗanshi za su koma ya suka shiga motar haya a kan hanya daga zariya zuwa kano zai banka ma hatsari ya rasu sai ya bar saura 'ya'ya guda uku to dama yana aiki a rufanari sai bana fitin shi ya fito kuma shi kamar yadda yan wani suke faɗa mana bai taɓa siyan koma shi ba a ƙasa yake yawon shi da kuɗin shi ya fito masu yawa sai aka sai mai 'ya'yan shi gidaje kafin su girma wala matan shi kawai ta samu wani saurayi garjeji a juta <laughs> wala ta nemi wani saurayi tun da dama wanda ya ɗan manyanta ta samu na saurayi mai ɗanyen jini ta aura ta aura suka zauna a ɗaya daga cikin gidajen da aka ce mai 'ya'yan nata da ita da sabon mijin nata kudaden da ake biya na haya ana ji mijinta wakilta sai abin da ya ce tana masifar sai sai ta kalle shi ma ta ce wallahi yanzu na san nemi wallahi wai yanzu ta san miji wadda suke cikin gidansa suke cin abincin shi domin dukiyar uban su yaran nan ne guda uku wannan shi ko ba ne ba yi shi ta dora shi akan dukiyar kawai a ƙarshe suka dinga shawara cewa za su siyar da kaza su yi kaza za su siyar da kaza su yi kaza ni ma ba su haka ba sai daga ba su kai man burum-burum da matan da mijin shi mijin ya fara zuwa ya ce man ga gida kaza gidansu ne in siya na ce a'a ina uwan yaran nan da abin nan ta zo da ta zo za su sai kaza ne za su je su suna gini ma yaran nan wuri kaza suna kaza magana saudar wala da sai gida kwara ɗaya cikin gidajen da suka yi ta sayarwa sai daga baya kawai sai ga 'yan uwan uban san ba sani ba duk dukiyan yaran nan baiwa Allah nan ta yi jagoranci ita da wannan saurayin mijinata saurayin miji ita kawai za ta more ne abinta duk sun gama kararwa hatta kudin makarantar yara ba a iya biya an ci amanar ta ci amanar tsawon mijinta ko bata ci ba kaga dukiyar yaran da ya halatta amma dai ta ci amanar tsawon mijinta ko bata ci ba ta ci jama'an musulmi kake auri wani miji ki manta da tsohon mijinki mutuwa ce ta raba ku wai yanzu duniya ta samu kin samu wani miji kin manta da wancan ba dama bai zo hudu ya faɗa ya ce kawai ka ba Allah da kuɗinka in ba haka ba in ka mutu ba wanda bai ya ci kwandalanka ba zai zo ya aure matanka ya shiga cikin gidanka ya ci dukiyarka shi kenan suru matanka to kun gani ku ji tsoron Allah ku wa 'ya'yanku gata ku daina cinye musu kudaden su kuna cewa an sace me yasa ba ke kai ki banki ba za ki ce mai an sace ana satan kuɗi ne a ita sata a ita sata a ita sata ke kuma kina gani a sai da suka kare a ne ke uwa ce bai ba za a ce bai kin yi sata ba ya halasta in uwa ta cinye dukiyar ɗanta komai yawansa ba za ta biya ba ranar lahira mun gane shi kan shi ɗan ai mallakan uwace ce duk wanda ya kashe wani sai an kashe shi a musulunci haka ne amma ba a kashe uwa in ta kashe ɗanta saboda kayanta ne kamar kina da wayan ki ne ki taka abin ki fasa sai a kai ki wajen yan sanda a ce sai kin biya to ki biya wani ne to haka in uwa ta kashe ɗanta ko zungurinta ba za a yi ba sai dai a ce ba ta kyauta ba an gane ko ta saba ma Allah ba ta kyauta ba amma ba a mata haddi to sai dai bai dace ki dukiyar ɗanki ki karya shi ba a ba da za ki halatta Allah ya taimake mu na Na wata ce assalamu alaikum Allah ya kara mu malam lafiya da nisan kwana mai albarka malam don Allah mijina ne yake wasa da sallah eh, musamman ma sallan asuba da la'asar malam idan na gaya masa magana sai ya ci min mutunci idan har idan ranar ba za su bi ta wurin aiki ba sai ya kai karfe tara ko goma bai yi sallah ba malam don allah ko za a masa nasiha don wai kamar yana zuwa wajen tafsirin ka yana sauraron karatunka musamman tafsirin sallan asuba to alhamdulillah to makaranta akwai controversial akwai tukka da warwara amma dai insha Allah ku za a yi sai dai kin ce yana wasa da sallar asuba da sallar la'asar kuma kin ce yana zuwa wajen tafsirin sallar asuba kawai gane ba masu tafsirin asuba muna tafsiri a nan da maza su ke yana sauraro ta amma yana sauraro ta gida kenan ba zuwa yake yi ba to kila a gida yake ji tasbika in dai ko yana zuwa don kenan yana zuwa sallar asuba da sallar asuba da sallar la'asar mai wasa da sun munafiki ne alamomin munafiki wasa da sallar asuba da sallar mai la'asar Allah ya shirya miki miji na assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah malam wasu matakai ake bi domin haddace alqur'ani fa ta'ala rabba ai kai ne zaka amsa haka ah, rama kalla kai ma tu'in wa tu'in wa ne kai ma a <laughs> ah, kwaji alarama ya ce wani matakai ake yi domin haddace alkur'ani to ni dai kawai akwai wani lakari da malamin mu ya ba mu da dadewa a garin ku mm. a garin ku ni na yi haddace alkur'ani ne a teka da bai a gombe wajen malam bello doma shi ne malamina, mm. malam abba zeki kaga an bace shi ko hmm. da malam muktar na lambu da hmm. duka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya malam muktar yanzu yana Abuja hmm. a waɗannan su ne malaman da muka yi addan alkur'ani a wajensu kankanin 1999 to sauda to a nan akwai wani malami da muke ba hadda a nan ɗan. nan zai kada fari lokacin wannan masallaci da ce kwala aminu daurawa yake tafsiri karamin masallaci ne a koWani katon coci a gefen shi ta ba daga baya su ma masu coci din sun siyar wa masallaci da an hada to wani malami ya taba zuwa mana ba shi hajja sai ya ce mana to zai ba mu maganin karatu maganin karatu amma mu je mu nemo abin sadaka sai mu nemo abin sadaka to mu ko baki ne ma muna fama da garin dogo lokacin mun tafi daga Zariya mun je haddan alkur'ani to haka ne muka tashi wanda suka je kasuwa wannan suka je kowa da ya je roro abin da ya roro aka haɗa ma da abin sadaka akan malam zai ba maganin mai maganin karatu to a ƙarshe dai bayan an gama haɗa abin sadaka mala ya ce to ku je ku nemo sauyan da yi eh, a nemo sauyan da yi ya ce in muka samu sauyan da yi shi za mu kirɓa muka sha sauyan da yi za mu yi karatu za mu yi hadda to nan ma waɗansu suka nufi wajen su tafi garuruwa daban-daban dai an gane ko aka shiga ƙauyaku wasu kaɗan ne suka kankaro wasu abubuwa na daji da ya zo ce ba su bane a ƙarshe da nan mun zo makaranta sai mala yake ce mana ana nufin sauyan dayi yau dayi gobe dayi jibi dayi gata wannan sauyan na dayi dayi ta yi yau ta yi gobe ta yi ga ya ce ya yi eh, mana rantsuwa ce shi ne kare maganin karatu nau'yan nati kawai a ce yin jima ne irin na malamai na da sauyan da yi yau da yi gobe da yi gini da yi gata shi ne da haka akwai hanyoyi da malamai ke faɗa wajen hajjan alkur'ani amma kowa zai faɗa abin da ya jaraba da ya ga yayi mashi hanyar da ni na bi hadda ta ba lalai ta zanto ita ce hanyar da alarama ya bi haddan alkur'ani ba an gane so kowa da hanyar da ya bi ta alkur'ani kun gane da kyau amma dai suna faɗa cewa ka samu muskafi kwara ɗaya ba canji bayan ka samu wani malami mutkini kuma mai matsawa sannan kowane shafi ɗaya ana buƙatar kowane shafi ɗaya kamar mai tace kamar so ɗari in ka kai kowane shafi ka mai mai tace so ɗari ka kai ƙarshe to yanzu ka ɗan farfasa kenan ƙar'anin ya yi raushi mm, sannan sai ka biyo muraja a karo da an gane ko ka biyo murada kowace aya kana alakanta ta da kana ƙara in ka in ka in ka haddace kowace aya ita kadai in ki haddace kowace aya ita kadai to sai ki haddace ta gabanta sai ki zo ki shiga maimaita su su biyun kina kulla alaka tsakanin su to haka zaki ki dage amma wata ba wannan hanyar za ta bi kuma za ta haddace alqur'ani an gane ko ga yara nan mata suna haddan alkur'ani ɗin kwanan nan abin kurin ban sha'awa ina bibiya kwanan nan a tiktok ina bibiyan wasu wasu gurum na 'yan mata a kano wallahi malam abin nan gudun ban sha'awa musaffa suke kullum musaffa 'yan mata ne suke musaffa suka bude wani dandalin musaffa kuma suka bude masa shafi a tiktok da bayan sallar isha suke zama a wani gida suke musaffa kowa sai ta yi izu ɗaya kowa sai ta yi izu ɗaya in wannan ta tsaya wannan ta kama suna musaffa in mata malan ƙananan yara amma in ka ji hajjar alkur'ani a kansu za ka yi mamaki to bai dace a wannan zamanin ki zauna a baya game da hajjar alkur'ani ba an gane ko hmm. amma dai ni babban shawara ta shine ki sha sauyan da yi ki ci gaba da dagewa an gani eh. Allah ta'ala ya taimake mu na kuma malam mutum zai iya karawa kansa idan ya san baki na qur'ani ya dinga kara ma kansa a kwatsare misali ai shi alqur'ani in dai kika samu wani malami mutkini wato kwararre ya koya miki izu ɗaya mai kyau kika san ka'idodin tajwidi da sauransu hmm. to kina iya kara ma kanki hadda amma in ya kara ma kanki hadda kika haddace to ana son ki samu wani malami kwararre da zai rika jin maki haddar an gane kake ta hadda kin haddace ke ki na tsada cewa kin haddace a'a ki samu wani malami da zaki rika bashi hadda ko ta malama da zaki ba ta hadda hmm. in kin haddace shafi biyu ne shafi uku ne to ku tsara ga lokaci kaza zaki je ki jiyar da shi haddan da da kika wala Allah akwai gyare-gyare ko karfafan gwiwa ko shawarwari da malamin zai baki sai ki ci gaba wannan tambaya ce mai muhimmanci dan mata ku dage ku haddace alqur'ani in mace ta haddace alqur'ani hadda ta gaske to wani baiwa ne ya kai wannan wallahi ba bai wanda ta kai ki haddace alqur'ani gaba daya sittin nan na kanki an gane wallahi duk matan da duk wanda ta haddace wannan ai ga rububun ta yanzu haka in akwai muhaddaciya duk wannan matsalar da ake fama da shi ai sawa a addu'a wasu ma wanda ba su tsaya ma Allah shi kaɗai ba sai sun kara da bokaye da masu musulman aljannu ana zuwa wajen su wai suna neman wuce in ma haddatan alkur'ani ba ruwansu da wannan duk wanda kuka ta haddace alkur'ani titikon alaran ya jarabta ta ta yi hadda tabbas in kun san ba ta da miji kawon bargarin nan ku zo da ita in sha Allah za ta samu miji miji kuma na wasa ba fa amma haddaciyar alkur'ani mijinta ya kamata ya zama miji ne na gaske da kowace fuska da haka in akwai mahaddaciya ta haddace alkur'ani gwam-gwam wanda alaramma zai jajja mata baki ta zo mu gwada ta lafiya lau to da izinin Allah za ta samu miji miji na gaske ba ba wai miji da za a zo ana Allah baku, ku karfe da masara ba da izinin Allah miji na gaske Allah ta'ala ya taimake mu ƴaƴan ku ta yi a haddace alqur'ani na'am Na. assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana tare da kai da alaran ma'ani malam mace ce tana jinin al'ada to bayan ta gama jinin duka kwanakin nata to sai ta ɗau azumi to sai ya dawo mata yana zuba kaɗan kaɗan sai ya ɗauke to malam azuminta na nan koko ko kuma sai ta canza eh, sai ta canza sai ta canza wankan tsarki to in mace ta yi jinin al'ada sai jinin al'adan ya ɗauki. har ta yi wanka sai kuma jinin ya dawo kuma ta gama kwanaki an gane bayan ta gama kwanakin ta to sai ta duba ta kalli launin jinin in dai jinin ne irin wancan da ya ɗauke irinsa ɗaya da jinin al'ada ne raguwan wancan ne bai gama fita bai zo ya ƙarasa to da zaran ya fara fita ya karya mata azumi sai ta nima abinci ta an gane bayan sallah zai ta rama dinta na waɗancan kwanakin da wannan sai kuma ta sake wanka amma in ya zama kalan jinin ila yana fatsi-fatsi kamar ruwa-ruwa sufura ko kudura kenan ko wani gudaddajin jini ne haka to wannan aisha randan na aisha ta ce kunna la na kuddun wa wal kudrata ba'da tsohuri shay'an in muka kammala jinin al'ada sai wani dan gudaddadin jini ya rika fitowa daga baya ko wani farin ruwa ya rika fita daga baya aisha ta ce ba ma irga shi a matsayin jinin al'ada an gane ba zai karya sallah ba ba zai karya azumi ba ba zai hana komi ba wannan zuwa Allah ya taimake mu amin assalamu alaikum malam wa alaikum assalam Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana amin ina hukuncin da kuɗi to masu albarka eh. ina hukuncin <laughs> gaskiya ne eh. na ayyar eh. kuɗi ba daɗi yawa ba daɗi sosai ba ina hukuncin uwar miji mai shiga ɗakin matar ɗanta tana bincike ma'ana tana ɗauke-ɗauke kuma ba hali a yi mata magana Na Allah malam ina so a yi wa'azi akan haka to in abin da suke ɗauka kayan ɗanta ne in mallakan ɗanta ne a ɗakin matan ɗan nata take shiga ta ɗauka to ta ɗauki halal kawai ku ne za a ba ku haƙuri kun sami sirika ba mai kawai ba sai ke ya haƙuri da kowa da halinsa ko Yadda Allah ya bambanta halittar mu waɗansu mu farare ne waɗansu mu baƙaƙe ne wasu mu dogaye wasu gajeru wasu masu ƙiba su sirara haka ne to halin mu ma iri ɗaya ne akwai sarkuwa mai kunya da kamun kai kun gane tana wuri ɗaya haka Allah ya yi ta ba ma ta iya magana sosai da haka in kika aure ɗanta shiru-shiru za ki cin mata a kame da tijuwa ta gaske to akwai kuma wacce ita ba haka Allah ya halake ta ba ita ita mai kazar-kazar ne mai yawan shiga ɗakunan eh, matan 'yanta mai sa’ido ita haka halittar ta yake to ke kuma kin auren mata ɗa yanzu ke da ita suwa ne ne na haƙura ke sai ke haƙuri kun gane har mai rabawa ta raba amma in kayan ki ne take ɗauka maki ta ake ta ke ba ita ba ita ta haife ki ba in ta ɗauki maki ki ba ta da izinin ki ba ta ci ta ci wuta balbal an gane ko hmm. da haka yanzu na siya da za ma dattawa gaba ɗaya abinda ya fi kyau ga sirkai tsofaffin da ke da 'ya'yan da suka yi aure maza shine mace ta kama girmanta da tijuwa ta tsaya ɗakinta an gane ni a shawara ta ma in za ku tunawa dattawa iyayenmu ku daina zuwa gidaje na matan ƴaƴanku kun wuce haka kun fi ƙarfin haka ne kun fi ƙarfin me haka ne Allah ya gafarta wa hajiya mahadiya baba Ahmad shugaban nisa'u suna ta farko na Zaria wallahi ita baka isa kai ɗanta kowaye kai ta ma san inda kai gida ba ma an ƙanguwan ma wallahi baka isa ba in matarka ta haihu saboda tsabagen ita ce uwa ba wake nema albarka eh kai kake nema albarka to ba za ta tashi ta ce ta je wai gidan sarakuwanta ɗakinta ta je yin mata barka ba da kai ne da matan da aka kwaso mai jegon ka zo ka cin mata inda take ka kawo mata ɗa an gane ba ta mata inda ba ta san yanayin gidanka ba ma duk yayin ayanta ya daga ba da labari ta ce Allah sa albarka amma ta je wai gidan ba za ta je ba yadda ka ce ajiya na yi gida a wuri za ala sa albarka al'asa sa albarka ala albarka da sa albarka amma da tashi ta je gidan yaya ba za ta je ba balle ke da kika aure danta. waya ta danta ta ɗagawa tana kiran ki sai dai ke ki kira ta ki nemi me ki nemi albarkanta balle har ta sa muku ido wai kuna da kaza ko kuna da kaza a'a kai na kai ne za ka kawo mata abin albarka kai da kake neman albarka in na ɗauki abu wani abu na ba uwata na taimake ta je ko na ɗanki kaina wallahi kaina na taimaka an gane to in za ku iya ku zama haka in ba za ku iya ba ku kamanta ba ta shabba ku in lam kunu mislahu amma ki ga ki zo ki cin masarkuwa teba ba ke ta tira gaji a ɗakin sarkuwarta watan wata rana raini zai mai ba shi ya ce ido wa kare na wanda rike gani kullum ki batta ta rika shigowa ɗakin ki in ma Allah ya sa lallura ya sa gidan ku ɗaya ne kan ki taba shiga mata ɗaki ita ita ɗan wa ke farfaro ne ya ci ban san al'adar sarakunan katsanar sai ba amma dai mu al'adar sarkinmu na zazzau sarkin zazzau ko mutuwa aka yi maka fili ka ji kai kai mashi ta'aziyya shi ai sarki ne yana nan a fada sai dai kai da aka yi ma mutuwa ko ne za ku ɗunguma ya ku je fata kun zo ta'aziyya ba ka ne yana son ba saboda mulki ba zai je ka kai talaka ba kun gane da kyau kai kake bin sarki sa, sarki ke bin ka ba to haka ke ma sarauniya ce domin uwa ce ke din mai zaki shiga ɗakin yarinya ɗan me za ki shiga ɗakinta ita ce za ta zo me za ta zo ɗakinki har ki tirka ki rika koran kina ta sun gane ki amma sarkuwa ta tashi tana shiga ɗakin sarkarta har tana sa ido to akwai matsala kuma tunanin da za ke tsohuwa duk abin da ɗanki yake kawo ma matanki an gane ke ma bakin yayin ki yayin a rika sayo maki dinkin a rika sayo maki rama a zamanin ku shi ne sinsan ku ko ko ba haka ne ba ne shawarman manku a zamanin tsofaffi na da tsohon ne sayo maki rogo da gada shi ne shawar don ba shawar ma a zamanin yanzu ko zamanin amare suna son su ci shawar ba eh. haka ne su sha kinsa to ki barta sai ya mata kunshi mai kyau wallahi darajar danki ne a ce ya rike auren shi da kyau ya fi a zage shi a gari cewa matai tana shan wahala sai ki kawo da kai wannan nasiyar ke kenan amma ku kuma ƴaƴa in aka jarabce ku da uwa mai sa ido to haƙuri za ku ku girmama ta ku haƙura da ita haka domin ita ba a mata faɗa sai in Allah ta saba ba an gane ba a mata faɗa wallahi akwai wanda ya zo ya faɗa man cewa mahaifi yake gari na wayewa bakwai ɗin safe tana gidan shi ƙofa ma na kulle za ta ƙwanƙwasa a buɗe ba ji ba ma yana ciki da shi da matarsa kowan zanyi sai ga da tijuwan nan ta shigo to komai ya tsaya kuma kenan na ce ka yi haƙuri da ita wata kusa rana sai labari sai ta zo kawai kirjita sai kawai ta waje ba yadda ya iya daga shi amarya sai su fito daga bedroom sai su zo amarya ta ɗanɗubu na gefe kuma ya zauna to nan zai fita aiki ya bata ita da matan shi to daga nan ko an buwa kama ta fito nan za ta dawo sai gari ya waye sai yamma ta yi sannan ta koma gidanta matan tana takure shi nan yana takure shi ne abin isa ke ya faɗa man na ce to in ba halinta ne ba fa za ka iya raba ta da halinta da take da shi ba hali zanen ne ake cewa hali zanen dutse to kuma kai ɗanta ne yau inda kai ne kake da wani mummunan hali sai ke maka faɗa in ka ta take ka ta zage ka to amma in ita tana da irin wannan halin na sa ido ita sai ta zo ta kasa ta tsare an ga gane karaka ta tsaya a kirga kar a cuce ta ita ba ta yadda ba idan ya ka da komi zama akwai wanda haka take zafin kishin ta ya kai ka tana kishi da sarkuwarta ta gama kishi da kishiyarta mijinta ya mutu to yau ɗanta ya yi aure ya tattasa kishin da matan ɗanta tana kishi da aka kawo mata kaza ita ba an kawo mata da aka baki kaza ita ba an bata me take yi kenan tana kishi to sai ku yi haƙuri an gane in aka jarabce ki da uwar miji irin wannan to an jarabce ki da kishi mai wahala domin inda kishiya ne in ta faya matsa baki sai ki tanka a itatan baki ko to amma wannan zai yi a itatan baki da ita haƙuri ne ya kamata a yi shi ne maganinsa Allah ta'ala ya taimake mu to jama'a in Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu karatu ne kawai tafsiri za mu an gane ko in Allah ta'ala ya kai mu gobe Allah maɗaukakin sarki muke roƙo duk abin da muka karanta ya zanto daidai, Allah ya ba mu lada akan wanda ba kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmuwa gobe talata tafsirin alkur'ani za mu idan muna so mu kammala wannan sura kafin rimewa muna sa ranar mu rufe tafsiri ranar 26 ga wata insha Allah ta'ala 26 ga watan Ramadan yau saura kwana nawa kenan saura kwana shida gaba ɗaya ma a daina daina zuwa kuma sai Allah ya kai mu bane Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana dangantar ya ƙara ma rayuwar mu albarka ya rufa ma kowace ku asiri duk wanda take neman miji ba ta samu ba Allah ka bata ne albarka Allah ka bata ne albarka Allah ka ba ƴan matan mu da zaurawa mu mazaje masu albarka wanda suke da mazajen kuma Allah ka zaunar da su da mazajen su lafiya wacce take neman jari Allah ta'ala ka buɗa mata ka bata jari mai albarka wacce ta yi karatu tana neman aikin gwamnati Allah ka ba ta mai albarka wadda take aikin gwamnatin Allah ya kawo promotion Allah ya kawo ci gaba Allah kawo ci gaba cikin kunan tun mai neman a Allah ka bata mai albarka Allah ka bata mai albarka mai neman kwanciya hankali a gidan miji Allah ka natsar da ita wadda ta take da damuwa da mijinta Allah ta'ala ka waye mana Allah ka waye mata ka raba ta da wannan damuwa wadda take cikin kunci miji ya bar da 'ya'ya ba cin shi ba sa Allah ka buɗa mata Allah ka ba ta wuyan ɗauka Allah ka karyo da mijinta da hankalinsa wajenta ya ba ta ci ya ba ta sha Allah ka buɗa wa duk mazaje Allah ka buɗa wa duk mazaje wannan gari na funtuwa Allah kai masa albarka Allah ta'ala kai masa albarka masu taimakon addini Allah ta'ala ka taimake su Allah ta'ala ka taimake su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة a وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين